To a shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka daɗa samu. A suna na Salisu Mubarak Mahmud dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar Kano. To ga shi eh, zaɓe na ta karatowa hmm. sauran 'yan kwanaki. To yaya ake ciki? kamar yadda kika sani yanayin zaɓe kusan ya canja ba ma a jihar Kano ba amma a Najeriya gaba daya an sami yan takarkari daga jam'iyyu masu tasowa ba na kiransu kananan jam'iyyu mm. ina kiransu jam'iyyu masu tasowa mm. kuma Allah cikin ikon mu mun samu dama a karkashin jam'iyyar ADC ta ba mu takara na gwamna mm. wanda mu ne ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa kuduciya a wannan kakar zabe ta wannan shekara ta 2019 kuma wannan mun samu ne tare da sahalewar wannan kudiri da shi shugaban kasa ya rattaba musu hannu na Notre trump not young Trump. Hmm. Ga ka matashi kuma ga ka takarar gwamna ka tsaya. Hmm. Ya ma yake. A ah, kamar da kika sani kin san shi matashi bai saci kudin kasa ba. Sababin <laughs> ne suka sata? A ah, to ai ni dai kin ga ban taba aiki da kowace ma'aikata ba. Walantana eh. ce ana na da wani abu ko na hmm. saci kudin kasa ko na makamancin haka. To amma saboda kishin kasa kuma muna ganin su manyan lokacin sai ya riga ya wuce. Kamar da kika sani yanzu muna raunin din abin da ake kiransa digital economy. mana economy da aka gina shi akan kimiyya da fasaha wanda kana cikin ɗakin kama cikin ikon Allah za ka iya samun kuɗin shiga da za ka rike familinka da sauran yan uwa baki da mm-hmm. to su manyan da muke gani a yanzu su economy ma irin na dama sun kasa taimakon tattalin arziki irin na da barnatana na yanzu da duniya ta riga ta ci gaba kuma yanzu muna gani na yadda tattalin arziki na yanzu yake tafiya ba ne a ba su gane ba shi za ga ai sun kasa ba matasa aikin yi suna ta ihun cewa za mu ba matasa za mu tafi da matasa amma ki tambaye su ki tambaye su ki ji wani tsari suka yi wa matasa ina suke ganin za su matasa su ba su aikin yi ba za su ba su aikin yi ba mm-hmm. domin ni na tabbatar da cewa tsarin tattalin arziki ne yanzu ba irin tsarin da suka sani ba ne kuma sai ka fahimci tsari sannan kake iya ba sannan kake iya tallafa wani a cikin tsarin amma matukar baka san shi ba naji zaka iya tallafa musu shi yasa ga rashin aikin ya yi yawa ko ina an kasa taimakon matasa saboda matasan sun ma fu shugabannin basira a yanzu mm. to bayan da za mu tafi ka basira ka tafi yanzu kana ganin idan mm, aka kafa gwamnati ta matasa mm. su za su iya magance matsalolin matasa da ma kasa baki daya a kwarai da gaske domin ina tabbatar muke da cewa musamman Kano tun kafin zuwan turawa kin san mu ba abin da aka sani mu da shi sai masana'antu mm. abin da ake kiransa invention and entrepreneurship a turanci ma'ana dogaro da kai tattalin arziki da aka fashi kan dogaro da kai mm. shi yasa tutar sarkin Kano ke ganin ta launin ta shine kamar da kiransa a ah, launin baba haka mm. wato abu ne da yake nuna miki cewa Kano ta yi karfi ta fuskar masana'antu tun kafin zuwan Turawa shi yasa Clapton yake kwatanta Kano da Manchester da Liverpool tun a wancan lokacin da tura suka fara zuwa to mu da mu an samu da dogaro da kai saboda haka mu Allah ya bamu dama ya bamu gwamnati zamu tabbatar da cewa mutumin da yake Kano ya mamanta da magana aikin gwamnati sai kana musa gida da Allah zai tallafa gwamnati cikin aiki na ki insha Allah saboda zamu mu wani system da ake kiransa wato guild system a tarihance wanda wanda suke kasar Faransa suka san tarihi ko daliban tarihi sun san wannan da su rashe da sauransu ma'ana za mu haɗa mutane masu kasuwanci iri ɗaya guri guda mu tabbatar da cewa gwamnati ta sa kuɗi masu ƙarfi da yawa a cikin tsarin ta yanda wato ainihin kamar misali teloli in kika je fage za mu haɗa su guri guda mai creating kamar wani abin da yake kira kamar wani kamfani haka gwamnati ta sa mm. kuɗi mai kyau a ciki mm. sannan za mu raba fom don matashin da yake sha'awar aikin ɗinki zai shigo wannan mu mai da shi mm. kamar kamfani kuma ba da time kai wannan za mu creating market ma'ana za mu samar da guraren da za a je a dinga sayar da wannan kayan cikin ikon Allah ai packaging ai processing ai packaging sannan a je a sayar da shi saboda haka ko ina ne by each and every local government da muke da su a Kano za mu identify wani business ne mutanen gudun suka fi karfi a cikin sa mm. za mu tabbatar da mun yi creating tunan da ake kira wannan guild system babu ƙasa da ta yi achieving industries ko ta kafa masana'antu ba tare da tabuwar nazarin ba ina tabbatar muke da cewa wannan manyan ba su ma san inda ake kafa kasa ba ta fuskar tattalin arziki ko inda ake samar da masana'antu ba shi yasa ke ga kullun ihu ake yi ba policies sun kasa samun yadda za su wuri wannan matsala ba za su iya ba matasan na matasa sun farga da wannan kudiri na ku eh muna ta gaya musu ayi lokaci ya yi shi za ki ga ko a fasa musu lokaci ya yi da matasa za a ba su damar zuwa su karbi kasar nan kuma mu karbi jihar Kano cikin ikon Allah ku samu uh, goyon baya daga gare su eh muna samun goyon baya saboda ko da yaushe mata akwai matasan da sun ganna fasa suka yi nemi inda nake suka zo suka same ni muka zauna da su kungiyoyin matasa daban-daban kuma ba wai kuɗi ne da ni ba ba kuɗi nake barawa ba wani abu nake barawa ba amma sun gamsu cewa zan iya musu adalci yanzu da kai zancen kuɗi ka san hmm. siyasa ba ya yiwuwa sai da kuɗi kwarai da gaske to kai ya kake naka kuma ka ce baka da kuɗi eh kwarai a yan uwa ne da abokan arziki suke zuwa su tallafa wanda suka yadda cewa wato muna da capacity ko kuma muna da ikon da zamu iya taimakon mutane kuma muna da gaskiya da adalcin da suke tunanin Allah ya bamu wannan dama ba za mu ci amana su ba ba kuma za mu guje su ba kuma za mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun bunƙasa rayuwarsu a kowane yaro ya je makaranta kowane matashi ya kau da a hankalinsa daga fuskar shaye-shaye da sauransu kin san ba abin da ya fi damu matasa irin shaye-shaye hmm. ba yanda za a ce mu gaji shugabannin da suke yanzu bayan muna shaye-shaye ba zai yi ba amma duk wannan tsarin da muka shiga su suka jefa mu ciki saboda suwa suke safar kwaya suwa suke so kwayar suwa suke sayarwa na tabbatar hukumar da take kula da wannan ta san suwa suke harka kwaya a jihar Kano da kuma kasa baki da ta so za ta da gaskiyan gaske ko an san su an san suwaye an san suwa suke order kuma har yanzu ana sayar kwayan nan kuma an san da ake zuwa sai su kuma yanzu a cikin unguwanni yake sai da su kuma jami'an tsaro sun san wannan to ai cewa da mm. gangan waɗanda mutane suke idan su sauye matasa a da gangan ne ni ina tabbatar miki da cewa da gangan ne domin ba yanda za a yi na yi bincike mai dama akan wannan mun gabatar da takardu daban-daban duk abin da take ji ina gaya miki zanyi a jihar Kano na kaddamar da takarda a international conference ko local conference akan abin da nake gaya miki zanyi saboda haka ina da cikakken masaniya da yayi bakin gurguru bai da wannan tsarin matasa ana sana ka jefa su cikin halin yau din nan kuma abin da ya samu ka fito muna jin tsoron cewa manyan kasar nan za su mutu su bar mana gadon kasar da ba za mu iya zama a cikin ta ba mutukar ba mun tashi mun yi wannan kokoro ba baraka bashir murya amurka daga Kano a nigeria.